ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد يوم uwa masu albarka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah madaukacin cikin ikonsa da gudanar wasu ga al'amuran irin yadda ya so ya kawo cikin wannan lokaci mai albarka wanda muke tattaruwa a cikin irin wa'annan masallatai a faɗin duniya gaba ɗaya muna gabatar da sallah ta juma'a jama'a yadda muke taruwa a wannan guri ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a gidan rahamarsa baki daya jama'a yau muna sha ɗaya da watan takwas shi ne watan sha'aban shi ne kuma wata na kusa da shi ne ina gida ma yanzu aka tura ka muna sha ɗaya ga watan takwas shi ne watan sha'aban wata na kusa da watan ramadana wanda yau insha Allah nan da kwana sha ko kwana ashirin za mu shiga cikin ibada ta azumi Allah sa mu shige ta a cikin sa'a kuma yau yayi daidai da shekarar hijira 1447 ta annabi daga makka zuwa madina wanda kuma yau yayi daidai da talatin ga watan daya kalandar miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. jama'a darasin yau gaskiya ba ni ke da shi ba wanda ke da shi ina gida yanzu ya gaya mun cewa ba zai samu zuwa ba saboda haka da Allah in yi kokari in je a maimakon shi idan rana ta ta zagayo sai in ba mashi wato yi mai irin abun da ake ce matashi na kama ka shi shine abin da ya faru wani farko dai ku taman da addu'a kan cewa Allah ya sa duk abin da zan faɗa ya zama ya yi muwafaka da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so domin wannan ilimi na addinin musulunci ba na wani bane na Allah ne saboda haka kai abin da za ka iya yi shi ne ka faɗi saƙon Allah shi ya sa duk mai wa'azin da ya samu kanshi son zuciya ko don ya burge kansa ko don ya burge mutane ko don saboda neman matsayi ko don saboda neman wani abin duniya ya zama yana karkatar da saƙon Allah wannan malamin ya shiga uku ranan da duk ya hadu da Allah ya shiga uku saboda haka masu wa'azi san wannan ƙur'ani ba naka bane gaba ɗaya sittin daga izo ɗaya har zuwa izo sittin ɗin nan ba naka bane ayoyin da ke cikinsa ba naka bane surorin da ke cikinsa ba naka bane yanda ka gansu ka faɗe su yadda su ko taima mutum daɗi ko ka taimi ni. shi sa ƙa'ida bai dace ba a ce ka zo ka ce za ka fasara ayi al’ur'ani ba tare da kana da ilimin sanin yadda ake fasara ta ba domin kila za ka iya fasara ta ba daidai ba za ka iya yin bayanin ta ba daidai ba to in ka je gurin Allah mai dakaci sannan wayannan hadisai waɗanda ake cewa kala rasulullahi kala rasulullahi kala rasulullahi an rasulullahi wayannan hadisan ba naka bane su ma na Allah ne ka faɗe su yanda suke babu daɗi babu rage shi yasa ka'ida ma idan ka zo kan hadisin da baka san fassarar shi ba da ma'anarsa to tsallake shi ka zauna lafiya ko kuma ka zo kan hadisin da ka san yana da rikici wajen ma'anar shi to ka tsallake shi ka zauna lafiya wannan shine abin da mai wa'azi ya kamata ya sani amma sai ka ga mutum ya zo yana wa'azi yana fasar ayoyin Allah ba daidai ba yana fitar da ma'anonansu ba daidai ba yana karanta hadisan manzon Allah ba daidai ba yana ba da ma’anonsu ba daidai ba kuma shi a ganinsa shi shi ne daidai saboda ka ina roƙon Allah ya sa duk abin da bakina zai faɗa ya zama ya yi daidai da abin da Allah yake so kuma ina addu'a Allah sa duk abin da zan faɗi wanda bai daidai da abin da Allah yake so Allah kada ya bani iko ya bani dama in faɗi shi Allah sa mu dashi jama'a lokaci ya tafi kuma gashi kamar yadda gaya muku cewa zuwa aka yi aka sami ni a yanzu yanzu nan ka ce ga da gurin haka nan ga abin da ya kamata a yi to ina gana a cikin waɗannan takaitaccen lokacin za mu magana ne akan wasu abubuwa guda uku waɗanda su ne dalilin da ya sa ake yin aure wanda da yawa akwai waɗanda sun yi auren amma idan ka kalli zamantakewa auren sai ka ga in dai ka san wa'innan dalilan da ke sa ya aure to za ga cewa akwai alamai wannan mai auren bai san dalilin da ya sa aka yi aure ba sannan akwai wanda za ga yana yunkuri shi kuma ya auren shi ma da za ka tambaye shi me dalilin da ya sa kake so ka yi aure shi ma ba zai iya ba ka amsa dalilin da ya sa yake so ya aure ba kuma wannan su ne babbar masifar mu da ta sa aure baya kwari aure baya nagarta yanzu kun ga yanzu lokaci ne na zamanin daure-dauren aure yau juma'a insha Allah duk masallatan da muke da su a garin nan da bangaren izala da bangaren dariƙa. idan an gama sallah sai ka gan daura aure wani a daura biyu wani a daura uku wani a daura hudu kai akwai ma wanda aka ake daura ma sama da talatin a lokaci guda amma kuma me shekara ba ta yi kuma sai ga mafi yawa duk an saki matan sai sun zama rawa to me dalili matsalar shine rashin sanin dalilin da ke sa ya aure ita kuma ka'ida ta rayuwa idan baka san dalilin da ya saka kake yin abu ba to ba za ka daure ma wahalar shi ba idan yana da wahala sannan ba za ka taɓa samun alkhairinsa ba idan yana da alkhairi sakamakon rashin sanin dalilan da ke sa a yi abu duk wanda ya san yana hidima ta addini a garin nan namu ya sani cewa kamar yadda na sani koke-koken da ake kawowa na aure sun yawa wani lokaci mijin mazan ne ke kawo koce-kocen? wani lokaci matan ne ke kawo koce-kocen? akwai kukan da idan namiji ya kawo shi ya gaya maka a matsayin shi na wanda ya kawo karan mata shi to kai da aka kawo makarar sai ga an maka wanda ya wuce wannan amma kai baka je ka kai kara ko ina ba wani lokacin idan mace ta kawo ƙarar mijinta to sai ka ga cewa wata matar an mata irin wannan ta shanye me yasa saboda ta san dalilin da yasa take zaman auren nan yan wa musulmi <coughs> na abubuwan ga su kamar haka wanda ya aure idan ya ji su to ya mai da niyyar shi akan na abubuwan guda uku wanda kuma bai auren ba to ya ɗauki wa'in abubuwan guda uku ya saka su a cikin zuciyarsa ya tinkari aure da niyyar waɗannan abubuwa abu na farko ana yin aure ne domin kasancewa shi ibada ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ka san kai sallah ibada ce azumi ibada ne zakka ibada ce aikin hajji ibada ne to haka nan shi ma aure ibada ce yanzu a nan cikinmu wanda bai taba zuwa aikin hajji ba da za ka zo ka ce mai anshi ka ba shi takarda yana diba cuta mai ka ce na biya maka aikin hajji wallahi murna zai yaɗi zai ci to amma sai ya je can aikin hajji sai gane ashe akwai wahala to haka aure yake matashi zai zo ce maka an sa mai rana yana murna matashiya za ta zo ce maka an sa mata rana tana murna amma sai an ji an zauna sannan sai a ga abin ashe ba haka yake ba matsaloli ne ga nan cikushe to amma da ka aure ibada ce za zaka shanye ma wannan matsalolin domin shi musulmi dama yana zaman ibada ne tsakanin shi da ubangijin shi ba wahala ce kake ba a magana aure ibada ce ibada ce ba wahala kike yi ba ke ma ibada ce to duk wanda ya dauki aure ibada duk wahala shi zai daure saboda ya san ba wahala banza yake yi ba abu na farko na abu na biyu da ke sa ya aure shine samun haihuwa shine a samu salsala da kai kadai ne a matsayinka na abubakar to kana so yau kawai ga kaga cewa ga wasu yara nan duk 'ya'yanka ne waɗanda wa'innan yaran su ne can gaba idan ƙarfinka ya kare za su taimake ka to mai da ma rayuwa haka take a halice ka kana da rauni za ka yi ƙarfi sannan za ka koma cikin rauni to sanda ka koma cikin rauni to a lokacin kake da buƙatar mai taimako to ba mai taimakon ka in ɗari bisa ɗari in ba ɗanka ba to yanzu haihuwan ma wasu ba sa santa ta yi masa yawa ba santa kuma abinda mutum bai gane ba da ka san amfanin kyautar ɗa to yana gaya ma da ka so ɗa domin shi ɗan adam da kuke ganin shi duk sanda ɗan adam zai zo duniya to da arzikin shi ke zuwa wani yakan zo da arziki mai faɗi wani yakan zo da arziki ɗan kaɗan wani yakan zo da arziki tsakatsakiya yanzu misali madauki a nan garin muna da masu kuɗi haihuwarsu a kai waɗanda suka haife su ba san cewa za su yi kuɗi ba amma yanzu wa da kuɗin sun bayyana to dama da wannan arzikin Allah ya ce suka zo duniya to kai kuma ya ka nuna ba ka san irin wannan yaya sai ka ba ka san haihuwa kyautar ɗan adam daga Allah Allah ya baka ɗan adam ɗan adam mai albarka wanda Allah ce wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa fattalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila suratul isra Allah ce wa laqad karramna bani adam Allah ce hakika mun karrama ƴaƴan annabi adam duk halittar da Allah ya a duniya babu halittar da ta kai ɗan adam daraja babu sai sa ɗan adam yadda kake da shi kaka wulakanta shi kaka wulakanta ɗan adam darajar da Allah ya ba ɗan adam ta wuce duk yadda kake tunani Allah ce wa amma fil filbar wal albahar saboda karaba da Allah ya ma ɗan adam ko ina ka tafi a cikin duniya ka samu ɗan adam za ka samu ɗan adam a sama yanzu ga muna a zaune a ƙasa. wasu na can a sama kuma da mutane ne suna can a sama cikin jiragen sama Allah ne ba su iko su yi wannan sujjattar su tafi can wani ɗan adam ne yana can a cikin ruwa yana neman arziki ba inda ɗan adam Allah bai ba shi dama shi gaba saboda karramawa Shi ne wa warzaqnahu na tsayi ba. kuma Allah ce muka azurta ɗan adam da abubuwa masu daɗi na halal wa fadallahum ala kathirin mimman ta tafdila Allah ce mun fifita su fiye da dukkan wata halitta da ka sani mun fifitawa to yau sai Allah ce zai baka dan dan abin dan adam ya fito ta dalilinka sai ka ce baka so wanda kuma yana daga cikin dalilan da suke sa ya aure shine a samu yaya a sami yaya kuma yayan nan ba su da kaɗan ba su da yawa yadda da Allah ya ba ka amsa Abdullahi bin Abbas yana daga cikin matasa masu ilimi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin matasa waɗanda Allah ya yi masu tsawon rayuwa Shi ne yake wata addu'a Ya ce ya Allah ka bani yawan 'ya'ya. ya Allah ka bani abin da zan rike ‘ya'yan da shi, ya Allah ka bani tsawon shekaru in ga albarka ‘ya'yan. Abdullahi bin Abbas sai da hafi ɗan ɗan ɗan ɗan ɗari. ‘Ya'ya ɗari ya haifa a duniya, to kai ko sittin ba su kai ba ce sun yi shekaru. Ko saba'in ba su kai ba ka ce sun yi shekaru. Sannan Abdullahi bin Abbas noman lambu yake yi to Allah sai ya sanya mashi cewa duk lambun da ke yankin gurin ba lambun da ke da albarka kamar nashi sannan kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa ya ci gaji yayan to amma yau kai ka haihuwa ɗaya biyu wai wani ma yanzu cewa yake shi yanzu yake in Allah ya ba in ya samu ɗaya namiji ɗaya mace daga nan ya isa ta yi sakarai to wani suka mutu ya za kai kamar shi ke badawa wanda kamance cewa allan da ya halice ka allan da ya halici matar da ka aura allan da ke halitta 'ya'yan kamance shi ne ya fada cin alkur'ani yadda yake bari kyautai idan baka sani ba allah ne ya ce lillahi mulkus samawati wal ardh ya khaluqu ma yasha habu liman yasha wa inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima yace lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da mulkin kasa na Allah ne ma'ana halittar sama da abin da ke cikin saman da halittar kasa da abin da ke cikin na Allah ne na Allah ne mulkin sa ne halittarsa ce bayinsa ne sai ce ya halu ma isha Allah shi ke halitta abin da ya ga dama shi yasa kuka kalla halittar mu a matsayin mu na yan adam wani sai ya gan shi dogo haka Allah so halicce shi wani gajere haka Allah so halicce shi malam ya zo lokaci yayi to a halitta da Allah ya mana wani za ga Allah halice shi dogo haka Allah ya so ya halice shi wani Allah kan halice shi gajere haka Allah ya so ya halice shi wani Allah ya halice shi mai kauri haka Allah ya so ya halice shi wani Allah ya halice siriri haka Allah ya so ya halice shi wani baki haka Allah ya so ya halice shi wani fari haka Allah ya so ya halice shi ya halicci wani namiji ya halicci wata mace to haka Allah ya so halicce su ya khaliqu ma yasha sai ya ce ya habu liman yasha wa inasa yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata dan Allah cikin mu idan akwai wanda matarsa take haihuwa ko matarsa take haihuwa amma har yanzu Allah bai bashi shi ɗa namiji ba to ya fahimci hikimar Allah a cikin al'amarin wallahi idan kaga Allah ya baka ‘ya'ya mata shi Allah baya zalunci Allah mai adalci ne ya fi ka sanin yadda rayuwar take ne tun da shi halice ka ya fi ka sanin abin da ya daidai da kai idan kaga Allah ya baka ‘ya'ya mata to Allah yana ga a hikimarsa ‘ya'ya maza ba su dace da kai ba ne, yana ga idan ya baka ‘ya'ya maza, kele na ga za su zama ka matsala shi yasa Allah sai ya baka mata ya zaɓe ka ne ya baka mata ya haɓu liman yi ina yana ba wanda ya gada ma ƴaƴa mata wa ya haɓu liman yasha dhukur sannan yana ba wanda ya so ƴaƴa maza kai kuma da Allah ya ɗauke ka ya baka ƴaƴa maza cikin hikimar Allah Allah yana ganin cewa matan ba su dace da kai bane ne shi yasa sai ya baka maza saboda shi Allah hakimu ne aw yuzawwijuhum dhukranan wa nasa, ko kuma Allah ya gauraya su maza da mata wani lokaci mazan su fi yawa wani lokaci matan su fi yawa wani lokaci su zama daidai kai kuma da Allah ya baka waɗannan yana ga ya gauraya matan shine ya daidai da kai kai ƙarshen can ayin ma mai Allah ce wa ya man a ƙima. akwai wanda Allah yake sanya shi zama akim bakararre wanda baya haihuwa kwata-kwata ba ta haihuwa kwata-kwata in zai auri matan duniya don haihuwa Allah riga ya yi shi ba mai haihuwa ba ne idan za ta auri mazan duniya don ta samu haihuwa Allah ya yi ta ba mai haihuwa ba ce me hikimar so kuma Allah yana ga idan ya ba baka haihuwar sai akwai matsala shi yasa Allah sai ya hana haihuwa wannan daga cikin dalilan da ke sa aure kenan samun haihuwa akwai wani bawan Allah yana da mata matan nan ta samu ciki haihuwa ta farko da za ta yi sai ta haifi mace haihuwa ta biyu sai ta haifi mace haihuwa ta uku sai ta haifi mace haihuwa ta hudu sai ta haifi mace sai da ta haihuwa biyar duk mata take haihuwa wannan bawan Allah sai zai samu wannan mace ce ke da Allah ki dakatar da haihuwar matan nan daga yau ta ce mashi ai ba ni ke yin su ba sai ce to zan kai ki kara gurin alkali idan ba za ki iya bai dakatar da haihuwai sai kai ki kara gurin alkali da aka je aka zauna alkali ya ce wannan waye ta ce mijina ne wannan wace ce ce matata ce ya ce ke kin san dalilin alkali ce kin san dalilin zuwan ki nan ta ce a ya ce mijinki ne kawo ki kara cewa kina haihuwa mashi yaya mata sai ta ce ranka yadda wannan ne karai ya ce yi eh. babu wani abu ya ce yi eh. sai ya ce to ni ya ce ni abin da zan gaya mai shi kuma ka gaya mai daga yau ya daina shuka a cikin gonar shi idan ya daina shuka a cikin gonarsa to gonarsa ba za ta fitar mai da abin da ya shuka ba shi ne sai alkali shi to kaji abin ta ce sai ce haka ta ce ce ce to ba wanda ya sai hana shi shukar ce ni kuma ba wanda ya sai hana nan haifa abin da Allah ya bani kun ga wannan shi abin da larabawa suka rikai yi a zamanin jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به a يمسكه على هون am يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون wannan jahiliya ce ta larabawa ba larabe ɗabi'a shi baya son tiyamaci saboda rashin ilimi saboda rashin sanin hikimar Allah saboda rashin sanin dalilan da yasa Allah yake ya halitta tiyamaci saboda haka wai za ku shira hadon bil unsa balarabe idan an mai albishir da iya ce zalla humus muswaddan sai fuskar shi ta kasance a wannan lokacin ba fara ba fara wa huwa kazim yana cikin damuwa da bakin ciki wa ya hanbar mai ƙiyama ce ya tawara min kawai min so ma bushra sai ya rika zagaye ma mutane saboda wai munin albishir da aka yi masa ma'ana baya faɗi cewa an mai haihuwa kamar da yawa daga cikinmu akwai waɗanda idan su ta haifi ɗiya mace ba sa albishir suna ba da labarin an masa haihuwa amma in namiji ne za a yana ta ba da labari ta ko'ina wanda mu komo mu a fahimtar mu da ɗa namiji da ɗiya mace a wurinmu sawa'un dukkan daɗe ne ba wanda ya fi wani saboda haka yan uwa musulmi daga cikin dalilin kisa aure shine don a samu haihuwa kuma haihuwan nan <coughs> in mijin ne Allah ya bada ka an sa ka gode ma Allah ka tsaya ka roƙi Allah ya baka daman da zaka dauki dawainiyarsa idan iya mutum ce Allah ya baka ka an sa ka gode ma Allah kuma ka roƙi Allah ya baka da abin da zaka dauki dawainiyarta yan uwa musulmi da yawa larabawa a wancan zamanin sun kashe 'ya'yansu mata kisa na zahiri domin Allah ya gaya mana mu kuma a yanzu kisan da muke mu 'ya'ya mata shine kisa na boye ga su a rai ga su a rai amma mun kashe su kuma Allah ya gaya mana cewa al-maw'udatu wa idza su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat bi yarinyar da aka kashe ta kisa na na zahiri wanda za a dauki rayuwarta da wanda aka kashe ta kisa na boye ga ta rayu amma ta mutu wallahi duk wanda ya wannan sai Allah ya tabbe shi menene kisa na boye shine na farko Allah ba ka mace ka batta babu karatun addini ka batta babu karatunta na zamani ka batta babu tarbiyya yarinya ta taso a wulakance wannan yarinya ka kashe ta ka kashe ta Allah sai ya saka mata yadda za ka yi maɗa namiji hidima yi karatun addini yadda za ka yi maɗa namiji hidima yi karatun zamani to haka nan wajibi ne ka yi ma iyakka mace hidima ta yi karatun addini ta karatun zamani yan uwa musulmi dalili na uku da ke sa ya aure shine mafi yawan mutane shi suka karkata a kai wannan dalilin na uku shi ne domin biyan bukatar sha'awa biyan bukatar sha'awa wanda mafi yawan mutane idan ka kasa su kashe goma kashi tara cikin goma ana yin aure ne domin biyan bukatar sha'awa shi yasa ke samun matsala baka san abin wancan dalilan guda biyu wanda su ne manya-manya aure ibada ce ana yin aure don samu haihuwa sai ka aje su gefe guda sai zama kana yin aure ne domin biyan bukatar sha'awa to ita kuma biyan bukatar sha'awa ai sai da kwanciyar hankali ake yin ta sai da natsuwa ake yin ta akwai wani bawan Allah talauci ya mai yawa talauci ya ishe shi ga mata ga ‘ya'ya hankalin shi tashi wata rana dare ya yi ba abin da za su ci ga ‘ya'ya na kuka ga mata tana jira hankalin shi koma ina zai samu musu abincin da za su ci sai ya shiga neman abinci cikin dare sai Allah ya taimaka sai ya samu wani ba shi abinci amma abincin zai ishi matar zai ishi ‘ya'yan shi kuma ba zai samu ba shi na sai zai kawo matar da ‘ya'yan suka cika kawushi so kwanta so kawon bacci shi ma sai je kwanta to shi yunwa sai ta hana shi bacci yunwa ta hana shi bacci amma ya sun ƙoshi, mata ta koshi hankalinsa ya dawo shi kuma yana can yunwa ta dame shi ya kasa bacci da Allah jama'a akwai nishadi a nan tare da shi sai bacci ya ɗan kwashe shi kaɗan haka yana farkawa sai jima ta kusa da shi tana so a zuwa ibada Allah da ya tashi sai ya buga tsaki ya tashi ya zauna ya mata ba ya buga tsaki ya ce ke ba ki san yunwa nake ji ba za ki zo ki ce ga abin da ke nufi wannan shi ne mafi yawa abinda ke faruwa kai kayi aure da niyyar biyan bukatar sha'awa kana shiga ana yin auren ba shinkafa ba dawa ba masara ba gero ba wake ba daddawa ba magi ba mai sai ka ga wannan abin da kai auren saboda shi ba mata shi kake ba matar kuma tana maza maka daga nan sai rikici ta shi in ta san addini ta ce to ka san baka iya ka auro ni daga nan kai kuma sai ka mai da mutu da amsa mara daɗi daga nan ƙarshe sai ga biya kwaɗi to dama ka yi auren baka san abin da za iske ba to wannan shi ne dalili na uku kisa aure shi ne biyan bukatar sha'awa mafi yawa an fi yin aure don wannan to yan wa musulmi kamar yadda muke faɗa shi ƙur'ani izu sattin abubuwa uku ne a cikinsa ko dai umarnin Allah ko dai hannun Allah ko kuma labari labarin Allah ko dai Allah ce a yi ko Allah ya ce kada a yi ko kuma Allah ya ba da labarin wani abu wanda ya faru ko zai faru nan gaba to ƙur'ani bai wuce ina abubuwan ku da uku da yan uwa musulmi cikin dare nan nake sai aure mun ce ibada ce ka dauke shi ibada ita kuma ibada ga musulmi duk wahalarta zai tsaya ya yi ta kuma zai rike ta da muhimmanci ka kaman jihadi a dauki makami a tafi aje a jihadi ibada ce amma a kashe mutum a jima mutum rauni a karya mutum amma haka nan ake yi to aure ibada ce Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani ayoyi daban-daban Allah ya ba mu labari ya gaya mana game da abin da ya shafi aure daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ya ce sotan nahari wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun sotan nahari ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah shi ne wanda ya sanya muku mata daga kawunanku bi ma'ana mace irin jinsin mace don kowace halitta da Allah ya a duniya namijin da macen jinsi ɗaya ne idan ka dauki <coughs> ɓangaren dabbobi za ka ga rago da tinkiya irinsu da bambanci kawai shi an yi shi namiji ne ga alamun namiji ita kuma yi ta alamun mace haka idan ka ɗauki sa da saniya za ga iri ɗaya ne amma ita shi an yi shi alamar namiji ita kuma an yi ta alamar mace to mu ma mutane Allah haka ya sanya mana mata Shi ne ma'ana ayi wata fasarai malamai suka cewa ita mace Allah ya ciro ta ne daga jikin namiji kamar yadda ya ba mu labari shi sautin nisa ya su nasu taqu rabbakum allazi halakakun min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا سورة النساء يا أيها الناس يا قوم تاني اتقوا ربكم كل صورة ما هذا jama'a mu tsoron Allah duk an da muka samu kan mu tsoron Allah wallahi jama'a da malamanmu da masu kuɗinmu da masu mulkinmu da talakawanmu da ɗalibanmu da mazanmu da matanmu da mutanen ƙauyenmu da na birninmu wallahi da za mu ji tsoron Allah kun san Allah da abubuwan mutum yau domin Allah cewa man yattaqillaha yaji Allahu ma kharaja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya ya shi mafita cikin al'amuran sa in tattaqullaha yaji Allahu furqanan wa an kun sayyi'atikum manzo Allah yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wattabi sayyi'atal hasana tamuha wa khaliqun nas bi khulqin hasan manzo Allah ce ka ji tsoron Allah duk inda kake kana kasuwa ne saka tsoron Allah kana gona ne saka tsoron Allah kana gida ne saka tsoron Allah kana masallaci saka tsoron Allah ka duk inda kake ka zama abin da kake wanda Allah yake so ne abin da kake bari abin da Allah ya halala ce ta ku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangiji ko wanda ya halice ku da gare guda ɗaya shine annabi adam wannan shine malamai suka ce waccan haye wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ne ya sanya muku mata irin jinsin ku wanda za ku aura ku zauna da su wa ja'ala lakum min azwajikum banina sannan daga matan naku kuma sai Allah ya sanya muku ƴaƴa domin in dai za a yi aure to in an dai za a yi aure a haɗu namijin nan da macen nan to za a samu kuma 'ya'ya sai ce wa habada sannan ya sanya muku jikoki jika shine dan dan da wasu malamai suka ce idan mutum ya yi aure hankali ya fara cika idan ya haihu hankali ya ƙara cika idan ya yi jika hankali ya cika in ka ga bai zama mai natsuwa ba to ba zai zama mai natsuwa ba ba zai zama mai nutsuwa ba saboda ka Allah ne ba ku mata dalilin matan nan kuka samu yaya dalilin yayan nan kuka samu jikoki wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya azurta ku daga abubuwa tayyib masu dadi menene ma'ana tayyib <coughs> inna Allah ta'ala tayyibun la yakbar illa tayyiban ba da mai suka ce halal domin duk arziki sunan shi arziki to akwai arziki na halal akwai arziki na haram shi arziki na halal ko yana da daɗi a baki ko ba shi da daɗi a baki to a wurin Allah shi ne mai daɗi shi kuma arziki na haram ko yana da daɗi a baki ko bai da daɗi a baki a wurin Allah ba ya da daɗi ba mai kyau ba ne Isa ce wala uji ba tun khalil Allah ce duk abin da aka samu na abin duniya ko mi kyansa komi yawansa Allah ce kare baka sha'awa kare baka mamaki saboda ka yi uwa musulmi kowa yi bakin kokari wajen ciyar da iyalinsa da abubuwa na halar domin Allah ne azurta mu daga halar da wannan ayin tana daga cikin ayoyin da suka yi magana akan aure sannan ta magana akan haihuwa sannan ta magana kuma akan jikoki sannan ta magana akan cewa kuma Allah zai azurta kun ga hikimar Allah sai fara kawo magana auren sannan sai kawo magana 'ya'yan sannan sai kawo magana jikokin a gaba kuma kamar ɗan adam zai iya tambaya ce Allah da mai zan ci da su sai Allah ce sai azarta ku kuma sai azarta ku a littafin iziya kitabun nikah ya kawo ta magana ya ce aure musahabi ne to aure musahabi ne daga cin sabanin da malamai suka yi ma'ana idan ka yi shi ana so in ba ka yi shi ba za a ce ka yi laifi ba wasu malamai suka ce tarkuhu wa ishi galibin ibada suka ce ya bar auren nan idan ya san zai shigaltu ne ibada ba zai iya tsara haƙƙin iyalin ba to kare auren sai ya shigaltu da ibadarsa inda ka san ba za ka iya rike haƙƙin iyalin ba to saboda kai ustazu ne ibada kasa a gaba azumi nafila sallan nafila kullum kana masallaci karatun alkurani zikiri aikin ka kenan to ka ce ka haƙura da yin auren domin in kai auren za ka zalunci mata wasu malaman kuma a cikin sabanin suka ce an nikahu afadal yin auren shi ya fi. wa ya yajtahidu fil halal Ya yi bakin kokari wajen kawo matar halaliya idan bai samu suka ce fal Shafi ko da da rikici ne ya fiye da ita ko da rikici ne Ya yi auren ko da da rikici ne wanda ba haka dai aka so ba ko da rikici ne to ka ji wani ce rikici kamar yaya to barin bari misali annabi ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat annabi ce halal a fili take haram a fili take amma tsakanin sako abubuwa masu rikici shine abin da ba ka da tabbacin cewa halal ne ko haram abin da ba ka da tabbacin halal ne ko haram to ko da shi ne ka ce da iyalin misali mutum ne ɗan kasuwa yana sana'a yana kasuwanci na halal sannan kuma yana kasuwanci na haram amma kuma duk kuɗin nashi ne misali yana kasuwanci na sai da yadiddika halal ne yana kasuwanci sai da giya haram ne amma kuma kuɗin din nashi ne idan ya zo misali ya baka kuɗi cikin kuɗinsa kana iya tabbatar cewa cikin na halal ne ya baka kana iya tabbatar cewa cikin haram din ne ya baka shi ne annabi ya ce mutum ya ji tsoron ma wannan dan gudun fada cikin haram to ko da irin wannan ne ka yi auren dan da matar wa komai dan kanka dauka cewa ina ce rikici ka je ka fuje mutum ka kwace ka kawo matar ka ce ai an ce ko da rikici ne a dini bai ce mana mu je mu yi wannan ba ina ga an fahimci wannan to abin da suka faɗa kenan a khilaf sabanin da suka cikin littafin iziya kitabun nikah saboda haka bayan wannan jama'a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida sai ya ji alamu a cikin gida ana wata magana sai ya tsaya gefe ashe wasu matasa ne guda uku suka zo gidan manzon Allah su tambayi matan manzon Allah yadda manzon Allah yake gudanar da ibadarsa matan manzon Allah so gaya ma wannan matasa gashi gashi suka ce kai ai mu ba irin manzon Allah bane sai ɗaya cikin matasan sai ce shi ba zai yi aure ba kwata-kwata ya lura wai aure takura rayuwa ne ɗaya shi kuma ya ce azumi zai ta yi kullum ɗaya kuma ya ce shi kiyamun laili zai ta yi kullum sun wa za su fito sai annabi ya sai cika ku dakata ku ne ku ce kaza ku ce kaza sai annabi ce kai kai da ka ce za ka yi ta yin azumi kullum ka ganna nan ina yin azumi yau kuma gobe in aji kai kuma da ka ce za ka yi ta kiyamun laili annabi ce ina kwanciya kuma ina tashi in yi kiyamun laili kai kuma da ka ce ba za ka yi aure ba ya ce ni ina auren mata nan ne annabi sai ya gaya masu wata kalma ya ce ba marragi ba an sunnati fa laysa ne. annabi ce duk wanda ya mutu sunnata to ba ta da shi ma'ana idan kana gina rayuwarka ba akan tsarin sunnar annabi Muhammad ba ko da kana yin abin daidai ma'ana da kake gani amma ba kan sunnar annabi kake yi ba ba yanda annabi yayi ba ba ka kiyastawa da yanda annabi yayi to annabi ya ce ba ruwan shi da kai ka ce na da abin da zaka sai kai kokari ka gano ya annabi ya kiyasta ma'ana ya annabi yayi sai ka kiyasta ka sai ka sai ka sai ka nemi wafaka wurin Allah wannan shine abin da muke kira yan uwar shi da kuke ji ana ta magana ahlus sunna ahlus sunna a komai zaka yi ka diba ga yaya annabi sai kai gwargwadon abinda kake ganin zaka iya yi sai kai fata kuma Allah madaukakin sarki ba ka mawafaka to jama'a an ce lokaci yayi za mu dakata a nan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu sa wanda muka kuskure Allah ka yahe mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah